Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen Turkey daga baki ɗayan ku da fatan kun lahiya da fatan kuma an yi sallah lahiya Allah ba mu haƙurin wannan abu da aka yi na wannan biyu Allah sarfi da ma'ana da sau wannan magana da zan yi ba magana kowa ba ce zan yi magana ce daga baki ɗaya ta yan fim ga baki ɗaya yan fim ban ware ma ban zare ma kowa hula ba ban ware kowa ba daga ciki yan fim duk wanda ya san yan fim ne an taɓa kawo mashi kamera a wuska da shi nake yan tsakanin ku da Allah da Annabi Mama da jara jaruma ce kuma Mama da sau ana zancen celebrity daga Ibro sai Mama da sau kowa ya san Mama da sau a social media yan saboda Allah da Annabi Mama da sau ta mata mutane har su bara zuwa suna zuwa wai wasan sallah mutane har su rinka wasan sallah tsakani da Allah ba Mama da sau uzurin wannan na a ce wai Mama da sau ta mata celebrity ce ana wasan sallah ko da an ba mutum kuɗi a mera mutane kuɗin su a ce Mama da sau ta mutu a mata uzurin na ba eh, shi kenan ba iya yi su wanda suka ta yi Nijar suka zo Nijar wasan sallah sun rige sun zo tunda sun zo da kwana biyu ma da sau ta mutu wannan ana iya masu uzuri tunda ta mata ba dawowa ba zai yi amma a ce wai ai wasa a zurat wallahi ba ku da haɗin kai gabaki ɗayan ku ba ku da haɗin kai gabaki ɗayan ku gabaki ɗayan ku ban ware ma ban ware ba kowa gabaki ɗaya da ku dukan ku da ku nake wallahi ba ku da mutunci na sai mutum in ya layi a huddo ko hoton shi a walakanta shi a ce an kore shi shi kenan yanzu gashi ne ita wasa a zuru ta arga yatan yan kuma suna zuwa sun rinka zuwa gari ruwa alhalin wannan bai Allah ta faɗa ta mutu wanda ya mutu ko shi kenan shi ya mutu ɗayan gidansa da uwayenta da yayanta da wane ne su kaɗai aka ba mutuwa ko shikenan ni kan kana aka ɗauki na ɗan iska Tun da mama da so ta mutu na zuba da makaman yaƙi kuma kun sani kuma ku ne shi da kuma kuna kallon post ɗin ina saboda na san duk abin da zan yi mutane a idan su akai na siki wallahi wallahi gaba ki ɗin ku Allah wadaran na rantsi da girman Allah sai an jima kai to wallahi da ake ta baku da haɗin kai wallahi wallahi baku da haɗin kai wallahi wallahi babu haɗin kai ta mata ai wasan sallah ba a hana ba a yi magana a mutum ɗaya magana ce to ku huto mama da su ta mata ka ai wasan sallah ka ai kaza da kaza da kaza gaskiya sai a hankali wallahi sai an jima sannan kuma bari in ga muku a karo na ƙarshe da wanda zai zage ni da wanda zai siban ban kyauta ba da wanda zai siban mu zararri wallahi wallahi sai dai siban mu zararri saboda ni karan kana kusan ba irin uzurin da na kashi akan mutuwar mama da sau ba kusan ba irin kuɗin da na kashi akan mutuwar mama da sau kun ga na zo na talla magunguna nawa na kashi kun ga na talla kun san irin asarar ne akan mutuwar mama da sau shi kenan kawai ta mata ba mata uzuri ba ba ga lai tana zuwa ba inda rai da lahiya ba ba a wasan layya in Allah ta kai in Allah ya kai mu yanzu ma celebrity ma da so a ce ta faɗi ta mutu a ce ana zuwa gari ruwa ana wasa ha a ziyurat tsakanin ku da Allah daidai ne ni karan kana da aka dauke ni amma kwace ta gare kafa na zuba da makaman ya gaya gasan duka jingiba a ji haba da Allah gaskiya ku saki tsari wallahi kuke shama kanku abin da ake zagin ku wallahi kuke shama kanku abin da ake jaba ku da mutunci ku kuce sama kanku abin da ake sama ku da haɗin kai ma ni ne nake magana an zage ku ni ne nake magana kuma na fita daga harkokin ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a ah, yan uwa musulmi mu da wannan lokaci a ah, hakika wannan taro da aka yi da kuma wannan hoto da na gani wallahi ya faranta min rai matuƙa inda na ga ah, Profesa Ahmad Ibrahim Makari da kuma a Dr. Ahmad Gumi ta yadda kowanne da aƙidansa to amma an zo an haɗu don a tattauna a kan abin da ya shafi haɗin kai na al'ummar musulmi to wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne wanda dukkan alkhairi yana cikin haɗin kai dukkan sharri yana cikin rarrabuwa duk wannan wahalalu da muke ciki da irin yadda muka ɗanci kan ma ciki saboda kasancewan rarrabuwa ne da aka samu wannan ya kama wannan wannan yana kafirta wannan wannan yana zagin malamin wannan wannan yana to wannan abun ba karamin alkhairi bane wannan abun saboda haka mu mun ji daɗi kwarai da gaske kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ba wa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya Allah kuma ya ƙara baiwa musulunci ya ƙara haɗa kan musulmai a duk inda suke duk wannan abun yana da kyau duk wanda ya ga wannan abun bai ji daɗi ba to mutum ne wanda yake son fitina amma duk wanda yake so ya ga ana haɗin kai ana yin komai tare to wannan kuma zai ji daɗi bisa abin da ya gani saboda haka gaskiyar magana mun ji daɗi kwarai da gaske Allah ya ƙara mana haɗin kai Allah ya ƙara mana haɗin kai Allah ya ƙara mana haɗin kai Allah ya ƙara haɗa kanmu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake son gaskiya a ko ina yake a kowace bangare Allah ka bashi ikon ganin gaskiyan ka bashi ikon karban gaskiyan ya yadda da gaskiyan albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam